yayin da ake sa ran shugaba Jonathan zai sake gwada jam'iyyarsa ta PDP da nuna aniyar za ta sake lashe babban zaɓe a watan Fabrairun baɗi, tarukan 'yan takarar gwamna na PDP da aka yi Abuja sun bar baya da ƙura. in ka ɗebe na adamawa da manyan 'yan siyasar jihar suka yi wa ribaɗo baya na yobe da aka sanar da tsohon minista adamu maina waziri da cewa shi ya lashe zaben ya sanya sauran 'yan takarar dr ingama ibrahim talba da hassan kafayos kin amincewa da sakamakon sai dai adamu maina waziri ya ce dama haka gasar siyasa ta gada demokradiyya tana da ma'auni ma'aunin ko shine za a yi zaɓe wani zai faɗi wani zai nasara saboda haka an yi abin da ya kira masu zaɓe na mukami na jam'iyya ko na mulki statutory delegates muna da mutum kusan 28 zuwa 29 a ciki mutane 21 sun zo na samu kuriya sha tara ɗaya daga cikin ɗan takara dr ngama wanda shi da sauran 'yan takara ibrahim talawa da hassan kafe ba su zo ba suka ƙaurace amma duk da haka da yake da masoya shan koko ɗaukar rai ya samu kuri'a biyu tsohon minista ma'aikatar kuɗi dr yarima lawan ingama ya ce in dai har ba a gyara zaben ba tamkar pdp ta faɗi zaɓe ne a yobe to mu dai gaskiya wannan zaɓe shirme ma ya fi shi amfani ai ba ma magana rashin adalci bane shiriri ta ne ma kawai kuma ba mu yi tsammanin su shugabanninmu na jam'iyyar pdp za su karɓi wannan shirme da aka yi da sunan zaɓe ba tun da cikin mutum hudu uku ba san ma an yi shi ba shi dai kawai alhaji adamu ya je ya tara makarrabansa ya zo ya faɗa mutane wai ya yi zaɓe shi kaɗai kuma shi kaɗai ya ci ai ka san ko mahaukaci ma yana kansa sarki ai kuma ya rinka takama har da rawani to shi kenan ai yoban tana nan ba sai ya je ba ya takama akan shi ne ɗan takara jam'iyyar pdp ba mu yadda za ta akan ce za ta karɓe shi ba in kuma ita jam'iyyar ta karɓa ai mu ne yan pdp ɗin to in ba mu karɓa ba fa kaga an yi baya ba zani kenan kaga ai masu zaben 670 ne ya je kwakulo mutum 21 wai suka je suka zaɓe shi kuma dan sharri ma har suka ce wai guda biyu sun jefa mun ƙuri'a wani irin ƙuri'a ne <laughs> Ibrahim Talba da Hassan Kafayos da Kimara matsayar matsayin gama baya sun ce PDP ta yi hattara. A cikin wani ofis ko ko wani gu a ce an yi zaɓe shauran ukun ba a shaida musu ba ma ka yarda cewa 'yan zaɓe ka. yan apc za su yi ta kyalkyalewa da dariya fa suka ji wannan labarin naku ai ba dan apc ba kai da baka siyasa ma za ka yi dariya in aka cewa a cikin mutum 670 tukunna 21 dai ko kawunsila ne wanda za su kada kuriya akalla safa 21 amma batun gwamna a jewayin mutum 21 adamu maina waziri ya ce yan takarar tamkar sun yi masa taron dangi ne an yi min saniyar ware don an ga cewa ni ne zan zama nake da nasara kuma a yadda muka samu rahoto yau duk manyan garuruwan yobe wannan dokan talalan ma kamar bai amfani ba suna nan suna murna suna a yanzu haka in ka je ko ina murna ake yi an samu jangwarzo wanda zai zo ya kawo sa'ida a cikin rayuwarsu ba shakka rikice-rikice tsaye da 'yan takara ya ta'azzara tsakanin dukkan jam'iyyun pdp mai mulki da apc mai adawa da ka iya kawo kowacensu kalubale nasiru adamu ilhika ya murar amurka daga abuja najeriya